saba na akwai na sashen da ba mu karanta tambayoyin wannan ba da baya ta warko an rubuta cewa magani yana da tambaya a su malin gida can da ya cewa a san jamalin ofis yana tambaya a kan cewa wa ta jamalin ofis sai imamu na maliki ya ga hujja ta sakku abinda aka ce masakku takarda ta wadda aka rubuta ta tasdiqul haqqi amince da aka nawa ne ka biyan ka kaza sai an rubuta ina bai wani kaza ina bai wani kaza ina bai wani kaza ya an kuma wata takardar nan idan sabani ya kai an ka zo kotu ya an karanta sai a ce da waya da wani kun san takardar ce eh musanta. ta ga alhali shi ya rubuta kawai ina bai wani kaza ina bai wani kaza ina bai wani kaza kuku an samu shaida kun ga da wani matsala ta faru kana da ya ta bashi da kana da ya ta bashi gaban shi da mun ɗauka da zanen rubuta wani da ya ta kaza wani da ya ta kaza wani da ya ta kaza to shi aka ce masa to tun da ya aka zo kotu ana karanta ta idan an karanta ta kai shaidu a ce ma ka san da wannan sai ka ce na'am na san da shi a ce ke na kira ta nan sai baya ta yi ya ce ya ce wasu malumma na cewa abubuwan yana bai taɓa aure ba kuma bai da nan shi na yake da bayashin haka neman nan ko kuma ba haka ba abu huraira ya yi aure kuma shi na da ya ko da mutum ɗani ba amma musan ta ya ce sai yi da musan a abin ganin na suruki ne na ya abi huraira shi ƙarin shi ya yi adada ko abin da ne ko to ya abu huraira shi ke aure sai yi da musan yi tambaya ala gafar ala kara ma rayuwar malam albarka kuma Allah mana a yi muna cikakken bayani a kan da takalmi bayani a kan sallah da takalma an tambayi ana tarbiyyar dama an a yi sabbin da biyu sallallahu alaihi wasu mafina alaihi ko kuma alaihi alihi wanzu shi a sallah ne alihi shi takalma ne kalin amince wanzu ana sallah takalma wannan hadisi shi ne cikin sahihul bukhari manzo sallallahu alaihi sallama yana sallah ta kalmar shi wannan abin da ake sayi buhari ke mai fata burbari ibn hajar karkashin wannan hadisi sai ya kawo ka'ida wanda ya kasance inda da kike iya rubuta ta shi ya nuku ka'idodi na shari'a kan wannan ya kawo su guda biyu ya aza sai ce to shi dai sallah ta kalma maslaha ce sannan shi kuma sallah jisa mafsada shi to sai kasance idan maslaha ta yi kamar da mafsada sun kai ta arziki sun kai taura to ainihin watan mafsada to mafsada ita ake gabatar suwa ake rinjiya suwa akan maslaha ya sun kai taura saboda ni sai aka ci to yanzu nan da me za mu samu maslaha shine sallah ta kalma malama suka ce to nan da hadisi shi na bayani kawai da sallah ta kalma to shi haɗi ta sallah ta kalma ko wajibi na ko sunna ne sai malama suka ce musahabi to in musahabi na ina aka samu zama ne musahabi sai malama suka ce inda aka samu zama ne musahabi Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa kuzuzi na takum inda kullu mabdilin ko yaki ainihin tsawar tukun kowane masallaci in za kana masallaci isa tuwa ya shiga masu kyau da sallah, sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko su bayan ba sai da su bayan ba inda kullu madina duk lokacin da kake masallaci kai kawa to nan da zaka yi kawa ka kalma masu kyau. to shi ke da kaga nan da kudu zai da kullu kullu madina amrun rabbina ba amrun wujubina ba ko mandubi na tafiya masallaci da kawa to ta kalma sun shigo cikin kawa yau haka zuwa ta kan masallaci mandubi na kuma kawashi dan kiyaye da wannan ko to sai malama su to ayyukan yi kuma ta kan mana su ko da su a najasa to nan musa mujabul maslahati musa musa mujabul maslaha shine watan ainihin zamanin mustahabi sannan kuma muna dinin kuma daɗin mafsalati shi shine kasancewa kan mun shi kasance akwai sa gare su ko kai sa da jisa ba in kai sa da jisa. akwai tada ba mu tada ko don haka sai malum masu kan ce dabbar mafsadati muqaddamu ala labi mafsadati ainihin watan tunkuɗi mafsada muqaddamu ala labi mafsadati don haka ga shi na cikin shar'u makaulana lokacin da Musa alaihi salam sai gana da Allah Allah ya ce mishi fa hala'ana alayka innaka bi wadi muqaddaswa kace da takalmanka kana wuri wanda ya kasance wuri ne da an ce waɗannan takalman na shi fatan musa da fatan musa ya kai shi amma shi musa bai sani ba fata ce ta musa ya aka gene da suna wannan fata da aka gene aka takalma suna musa ya alaihi salamu kisayi lokacin zai gara da Allah wani muqaddas sai Allah ce ila ana alaika ka ce ta kace takalmanka in ya tabi wani mukan tasowa shi ke nan ni ka sa a ɗaya ta gama lokacin sallah ko da sallah da shi saboda gidawa za a gana da za a gana ba to wannan shi yasa maluma suka cewa idan za a sallah a ce takalma kuma sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallama ko ya zuwa sun ka samu ga mazo sallallahu alaihi wasallama mazo sallallahu alaihi wasallama duk yauki sallah ta da takalma ɗaya da shi don haka sahabbai ne suka zo sallah ta takalma ko da takalma wanda tsakanin gishiki da gishiki ne suke yan takalma masu don haka aka takarwa a ajiye hamma mawar mafaha suna bayani ko ka aje hagunka ko ka aje tsakiyar kanka tsarin a gabanka da ka ko to wannan shi ne sannan kuma idan aka diba a maluma suna cewa mai ya ma da illati hukunci shi na zagayawa tare da illa wal illati doro ma da hukum sannan kuma illa tana zagayawa tana yawa tare da ainihin hukunci sannan kuma wani masu kace yau ta manu zamanu ana kula da zamani lokacin hukunci wani ta bada makanu ana kula kuma da wayoyin hukunci wani ta bada ashasu ana kula kuma da mutane wajen hukunci yanzu kai mai takalman ta kasa haifi ba ko da ta baka wani hawa ta yi hanya mai kadanta ta shigo ga wasu zaci ne kafin mai kyau don Allah kai kan za ka gani daidai na shigo da takalman ka a hau wannan ta tafi mai kyau ya sallah ta same shi in kai haka na kaga takalmar ka in yanzu ka so kana ka taɓe su kata ɗin nan in dole ta kama sai an wani wajen shi ko ashe in ka diba wannan bari ne ba da nuna maslaha ne sannan sa mai nuna maslaha ne yake da wannan ko to kai ka ga wannan sai ma ruwa a shi ana kula da zamani ashe yanzu illa wanda za a idan ka shigo ta karman ka irin wannan wani ko da ba ka kiyaye sai ka wannan ka fadi to ashe shi da bayani saboda ni jalbul maslahati da muke sai gabatar da shi sai mu gabatar da nau'in masalati a zanen mazhabi ka'ida ce da malama sun ka aiki ita wannan shi ne inda da ke da ya faɗa to in aka ce ka'ida kulliya ce ko ina tana shiga yanzu ka dubi inda haka so sai ka sa wannan ka'ida ta ainihin jalbul maslahati muqaddamu ala jalbul maslahati to shi ke da ka ga yanzu duk wanda adda wuri mai kyau ka shigo da ta mawzani da shi ma masallaci da an gyara da sarki da ainihin ma mai hidima masallaci ya kare kenan ya tafi yare ya gowai sai kaje ka shigo da kan ka hau har sai mun kasar in da yake wanki ko ya sa abin share wa share ka sai sallah kai wannan ai kusan mutum bai yake da maza a ko maza hadiniya ya kamata a ce an koya da irin wannan amma in ka ce manzo Allah ta alaihi wasallam ya sunna shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shafi sai kula da mutane ya ka ce kula da mutane wani na cikin motar shi da gidan shi gidan shi suna da kafadi ne da ta kawo ya da su kawo gugaki da ba da komai mota ta sai ba kin daidai inda jikin ta za a kawo mai mota ta haka da take in yi hito shi kawai haka yake in yi zo bakin masallaci sai bakin masallaci da yake mota ne ni da ya shiga masallaci ta gama ne su yi lafi ko ya shiga ya taka ba a gane ya taka amma kai ba a wata kalma ko kan ka kakkata ko ka saka fi da ta saka ba ne ma ta kalma za ka yi maza a kawai yani wasu cewa wai Allah ya sanya kasa ka zamo abin tsarkakewa kura ka tsaka na jasa wai in ka ƙara ba ayya eh haka ne amma ta bi mun bayani inda muna magana akan cewa a nan ƙurar da za ka samu wani yanzu ana misali ga damana ai ka san an yi rango mai doron damana ko to ka ta aka shaɗa na kashi wucin masallaci ya za ka yi takalmanka kana son ka samu layar da sada takalma kada kuma samu da akan zaka sallah ta kalma to ba ka ba ta lada ko ai ka sanar da zaki shi yanzu nan in yanzu ka tafi kasa wurin nan baka ba ka hawo wannan sai ya lada saboda ta ne so ya ma an ce ta kalma za ta haushi duk wani an da zai daɗi maganta ke yanzu ya masallaci haka ne hadisi na wanda sallallahu alaihi wasallam idan ka taka wuri mai najisa ka wuce ka tuni da mai najisa ya tsarkake wacce wanda ta taka da najisa shi na ainihin cewa abdullahi shehu wannan aliyu ka cewa wani lilin a wazai da yan wura a mura'akin mutanen lisitin wani lilin bundan ya murrani ya murrani da najisa ke bisa ya da wura murrani da ma ba da hadisi mu wancan hadisin na shi na ya ko ya kawo fikihu ne kawai ya zube ba Allah ya kamala na mutum na iya kafin jasa. na gaskiya da takalmi ne tana cin ɗari ba har da ta taka ƙasa inda ne na in an ka juya takalmi ne za a ga wata da jita gaskiya ne haka ne kamar sai mu yanzu irin yanayin garin mu ya irin yanayin na kasan mu ta san mutum na isa ka da jisa duk da yadda ka yi in dai ra'ayi ne ka tsari bane in dai irin gaya ne in ka taka shi kusan ka taka shi ba muddin ka tafi duk in ka wannan ka so sun za ka yi shi kuma za a jama alama daga takalmin ka da duk wannan haka sai a ɗaya a saboda ta kama a kada a ce wai babban abu ne ko shi mota da ko shi abin da ya ce watan a auta da asfala na ali ko inda lissa ta kasance kasan takalmi ko a halawa ya suwance kafa ta shi a sallah ni a uzuri irin wannan kamar tsanyin zahin rana da zahira na ku shi kawo da sallah ta ga ka sada da kan maka in baka samu ya ba to nan ko da kan zo rubuci sai ka ji wani na jisa sannu alaikum sai ka zuwa ya kawo ka sai ka yi tsuguna ka danne su ka su motsa sai ka ce kawo sai ka je ka kawo ka sai ka bada kan da take haka ce mai sallah ba za ka masa da su ba ta ga shi kenan su masu cewa ala sallah ya girma ba haba kuma abu bane ko ka haɓa kun san da wanda ko haso sa cikin fito da su mai mota sai ya sa cikin tarihi duk wata malikiya suka yi haka ana yi amma dai akwai ƙa'ida ta yabul fasilati muqaddamun ala ilmin maslahi